Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi da Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun karanci da tsadar takin zamani a ƙasar Ghana. bankin ƙasar dai ta ba da umarni ga manoma da su kuma amfani da takin gargajiya maimakon sa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Hamza Adams ya tattauna mana da wani jami'i a hukumar kula da harkokin noma a Ghana. Hamza gare ka. Halin yanzu ina ofis na hukuma da ke kulawa da harkar noma a nan jihar Ashanti, a inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'ai ƙarƙashin hukumar kula da harkar noma a nan ƙasar Ghana, tare da ma'aiwatar da bincike ko kuwa nazari na yau da kullum kan harka na shuka da dai sauransu wato Malam Jafar Dankwabiya. Za mu tattauna da shi ne bisa irin tasiri da aka samu na sarrafa ko kuwa samar da ainihin taki na gargajiya biyo bayan kasashe da dama a sassa daban-daban na faɗin duniya sun sinti kansu cikin yanayi na damuwa sakamakon matsala na karancin wato ah, takin zamani biyo bayan rikici da ake ci gaba da yi a ukraine gabaki daya. Eh, minista wadda ke kulawa da harka na agriculture a nan kasar Ghana a baya-bayan nan ya sanar da cewa gwamnati ta fara ainihin sarrafa wato eh, taki na gargajiya a yunkurinta na neman magance wannan matsala da ake ci gaba da fuskanta wannan yanayi na kullum kwana duniya malam jafar ya kaji da wannan mataki da gwamnatin ghana ta ɗauka na samar da wato taki na gargajiya wuri biyu mu muke kallon shi farko she mu ce bakin ciki na biyu shine murnan samun mafita. Kan mu yi batun murnan da muka yi na samun mafita, da farko zan fara kan me yasa muka kai haka, muka kai ga inda muke yau. nan zo yi batun mafitan da muka samu. In ka doki taki na zamani, taki na zamani ba abu ne da manoman Ghana waɗanda suka shuɗe suka san shi ba. Manoman da sun saba da taki na gargajiya, halashe in ce ma su yau in ka ce musu su yi amfani da taki na zamani yana yi musu wuya sosai. To amma, kaman la'alla sai in ce tsakanin alif dari tara da sittin zuwa alif dari tara da saba'in muka fara samun kanmu cikin wanga matsala na aiki da taki na zamani. Kasa da kanshi, halittan da aka yi makasa ne an sarrafa shi shine wanda ya yi shi ya sarrafa shi ya sa mai ababen da zai taimaki kowane abu ke sirowa daga shi. Shi sa ilimin kimiyya ya bari mun san cewa akwai ababai uku waɗanda itace ko abinci yake nema shine na farko ana kiran shi nitrogen na biyu phosphorus na uku potassium wa'inga ababai tun da suna cikin kasa to amma in ana shuki abincin da ke kasa ko da yaushe wannan abincin nan ake girbewa ana ci shi yasa in ba a mayar wannan abincin nan an ba kasa ba gaba ya kai ba wannan abinci kasa shi yasa in ka shuki ba abincin da wannan shukan zai iya ya dauki shi kaga kaman muna kiran shi infertility shi yasa kasan ba ta iya ta taimake mu wurin noma shi yasa da aka yi binkice aka ga kaman a'a kasa ta yi rauni ta gaji saboda mun karbi abincinta da yawa mun kiya mayar mata abinci shi aka ce to shi kenan me za a samu ya zamana da kasa shi yau gobe ka ga resource shi ya kawo muka kai ga taki na zamani me ke cikin taki na zamani illa abu ukun da na tun riga na kirga shine nitrogen phosphorus da potassium shi sa in muka sa taki na zamani kai shuki nan zuwa bakwai daya shi kaga kaman shukinka ya sake shi sa foundationin abun da ya sa manoma musamman manoman Ghana. In ka duba taki na zamani saboda yana ba da rizosun shi da sauri fiye da taki na gargajiya. Shi manoma suka ga kama a'a har dai wannan ya ya taimake mu to bari mu koma kan shi mu bar taki na gargajiya. To tun wannan zamani zuwa yau. Wannan taki na zamani ya zama mana jiki amma samun shi da wuya. saboda takin zamani nan kasan mu gana, ba mu da ma kayan da ake dauka a yi shi kayan sarrafa shi da kanshi ba mu da shi shi yasa in dai ka ci abincin da samun shi ya yi ma wuya to kasancewa gaba ya zo ya kai lokacin da baka samu wannan abinci shi muka samu kanmu ciki yau amma taki na gargajiya abu ne da mu da kanmu muka zabi muka ce ma kanmu kanmu mu bar shi ba mu so amma tana nan jiran mu kuma koya aka yi mun koma kan shi. Abun da ya sa yau muka ga kanmu cikin ana komawa ana neman taki na gargajiya. Saboda takin zamani yau mu duka mun san cewa kudin shi manomi na Ghana bai iya ya samu wannan kudi ya si. Na biyu, abun da kanshi samun shi na da wuya, ba saboda ma fadan Ukraine ba, yin shi da kanshi yana da wuya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku kashi na ƙarshe. Yanzu a madadin Malam Jafaru ɗan kwabiya da kuma wakilin Makumasi Hamza Adams sai kuma June Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ta baya shine ci da mu, sannadin arzikinmu shine uwa uba.